ga dukkan alamu a daidai lokacin da shugaba muhammadu buhari ya dawo hutu kuma ya fara aiki kuma ya wa 'yan najeriya alwashin cewa zai kara dagewa wurin yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da ya tutu a najeriya wani babban aiki da zai fara tunkara dangane da yaƙin shine wata badakala da ta shafi waɗansu gwamnoni guda bakwai a najeriya dangane da rarar kuɗaɗen nan da aka dawo najeriya da su daga hukumar nan mai ba da basuka ta ƙasa da ƙasa wato Paris Club na zunzurutun kuɗi naira miliyan dubu Daga ciki ana zargin waɗansu gwamnoni guda bakwai sun yi iyakansu da zunzurutun kuɗi naira miliyan dubu goma sha tara. Kuma tuni hukumar EFCC ta ce ta gano naira miliyan ɗari biyar da suka shiga asusun wani gwamna wanda a yanzu ake ci gaba da gudanar da cikakken bincike. hukumar EFF da tun farko ta yi alwashin cewa za ta bi kadin wannan badakalar kuma ta tabbatar da ta yi cikakken bincike da rahoto ga gwamnati domin a san irin matakan da za a ɗauka musamman a daidai lokacin da ake ƙoƙarin cewar akwai waɗansu gwamnoni da suka saba alƙawuran da aka yi da su da gwamnatin tarayya dangane da wani kashe kuɗaɗe na tallafi da aka baiwa jihohin maimakon a biya ma'aikata albashi ko kuma a biya kuɗin fansho waɗansu gwamnonin sun kashe kuɗaɗen ne wurin kwangiloli kuma biyan waɗansu kamfanoni nasu makudan kudade a matsayin bashi. A tattauna da muka yi da Malam Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari dangane da wannan badakalar da hukumar EFCC ke bincike. Malam Garba ya ce babu shakka wannan bayani mai daɗin gaske ne ganin cewa hukumar EFCC tana aikinta kuma shugaba Muhammadu Buhari ba zai ɗaga kafa ba wurin tabbatar da an bi ka'idoji na doka wurin ladabtar da duk mai hannu a sama da faɗi da wannan makudan kudade. To gaskiya kan wannan labari ne mai daɗi wanda yake kuma zai daɗaɗa wa talaka musamman ma'aikata masu fansho da waɗanda ake suke bin ba domin shugaban Muhammadu Buhari bukatarsa ta farko da kuma wannan sabuwar bukatar a gare su musamman gwamnoni cewa do Allah do annabi a ɗauki kuɗin nan da yawa daga cikinsa a biya ba su suka ma'aikata da masu fansho waɗanda suke sun ritaya abin da ya faru a baya abin ina ganin yan Najeriya su saurari EFCC su ji mai za ta yi domin na tabbatar maka cewa za a kai ruwa rana tsakanin shugaban Muhammadu Buhari da shi da wasu gwamnoni a kasar nan abinda ya faru a baya ake yi a da can ba ku fasa shi a kai ba malam garba shehu kenan kakaki na shugaban kasa muhammadu buhari a tattauna da ya yi da mu a abuja dangane da yunkurin da shugaba muhammadu buhari zai yi na tabbatar da an yi adalci a wannan bincike da hukumar efcc take yi dangane da wannan makudan kuɗaɗe da ake zargin waɗansu gwamnoni su yi sama da faɗi da su a yanzu dai yan najeriya da dama musamman masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa sun kuma sa ido su ga irin matakan da shugaban muhammadu buhari zai ɗauka akan sakataren gwamnatinsa mr lawal babashir wanda ake zargin yin sama da faɗi da makudan miliyoyin naira na kuɗin tallafi ga 'yan gudun hijira da yakin da boko haram ya dargaza a arewa maso gabacin najeriya akan wasiƙa da ma shugaban ya rubuta ga majalisa shina gabatar da kariya akan sakataren gwamnatinsa amma tunda majalisar ƙasa ba ta kammala bincike da kuma fitar da rahoto na ƙarshe dangane da wannan al'amarin ba 'yan najeriya sun sa ido su ga ko idan rahoton ya fito ko aka tabbatar da zarge-zargen da aka shi sakataren gwamnatinsa zai ɗauki mataki akan cire shi aiki kamar kamar yadda ake ma waɗansu manyan jami'an gwamnati da aka kama da balakalar cin hanci da rashawa umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya